da eh, aka yi to da mr ken mun samu mun tattauna da shi sai kuma ya gaya min cewa ya kamata in kawo wata takarda da ta zama shaida akan lalle kai kai izini ci gaba da hulɗa da su wato ya yi haka ne kada wata rana zo in canza ko in ce ban yadda ba haka ne so ya haka ba za ta faruwa ba har Allah ya karɓi rayu body. ba a gan shi ba ba a samu labarinsa ba duk inda ya kamata a je na riga na je ba a same shi ba amma so na sami waya surajo na kira shi ne shi kuma surajan ya ce a gaya miki zai zo to hajiya ko ba ya aike shi wani aiki ne ba wajen aikin da zai je ba tare da ya sanar mun ba kuma yanzu bai kamata a gaya alhaji wannan labarin ba tunda ba shi da lafiya oh, haka ne don ke don ke ma Tuban mazuru, tuban mazuru. ba ta yadda za a yi ta yiwa ce al'amin ya ɓata ba a kan shi ba bashir da za ka nemo al'amin ka je ka shiga a ga ko'ina za ka nemo al'amin baba duk inda ka sani idan mutum ya ɓata kurfa-kurfa ana tafiya neman sa babu inda ban je duk inda ka san ana iskanci da inda yake zuwa iskancinsa da inda ban je to sai dai in tafi mutuwari in je in gani ko za mu tsinci gawarsa a can wa gaya maka alhamdulillah zai mutu to to to to baba idan mutuwa ta zo ba dole ta tafi da shi ba ya za ka yi ba shakka zai mutu amma ba irin wannan lokacin ba ba cikin mai irin ku ba wallahi kuma kalmar iskanci babu ita a jikin al'amin kullum magana ka al'amin kamar shi kadai ne ɗanka to in Allah yadda ba za a ganshi ba kuma gawarsa za ka gani wallahi ka je ka ƙara ji sai wallahi ba ku kai rayuwar al'amin a gurina ba ko shakka babu al'amin ya fi ka ya fi ka domin shine farin cikin rayuwa ta wallahi ke wannan wannan abin da kika kamin shi nan gidan kai ƙara shigo min ɗaki kuma ina kokontansa ina sa ba ɗana ba ne. Eh ina cikin gidan ka ce wani ba dan ba ne? Ka ƙara faɗi ma kan mutane su ji ka ɗan kabin kunya. Ba dan ba ne to dan waye? Wannan ba jini na ba ne. jiki jikina ba zai zama mara tausayi na wallahi. kai ka kai kai gulma kai munafunci ba ka hada mu ba da ka zo ka zo duk karraba ka ba san ƴaƴan waɗansu akan ƴaƴan waɗansu kawai in ya gangara mu za mu jiran wa'adi domin me a fitan min da gado na in tafi saboda ana nan ana jira mu daula ina da bukatu a a a burin wani ya daga kwalba a a a burin wata ta daga kwalba Ina lillahi ina lillahi a a a aikin wasu ne daga kwalba. Sai in bira na sanyi kwaro yi nema yadda na dan salo tafiyar da babu makoma. Sai in riko kudin wahala na zaba shi a kwalba. Sai abai gwamnati sai a yi kwanye sai a yi coge. Yadda ake salo tafiyar da babu makoma. sai a riko haƙin jama'a a zuba shi a kwalwa. Sai ta bi wani sai ta bi wancan babu mutunci, yadda ta ɗau salo tafiyar da babu makoma. Sai ta taho kuɗin zanubin ta zuba shi a kwalwa. Sai ya bi bango haura katanga sai da siranga, yadda ya ɗau salo tafiyar da babu makoma. sai ya taho dukan wahalar ya zuba ta a kwalwa burin wani ya daga kwalwa burin wata ta daga kwalwa na lillahi na lillahi yakin mu kawai daga kwalba na lillahi burin wani ya daga kwalba a burin wata ta daga kwalba inna lillahi wasu ne daga kwalba a a a burin wani ya daga kwalba a a a burin wata ta daga kwalba inna lillahi inna lillahi a a a aikin wasu ne daga kwalba ta inda rabo aikin ya zubar mini girma ta inda rabo aikin ya raba ni da nema sannan da rabo aikin ka haɗa mini gulma ta inda dabara ai ma ban sha ba fatin da iyalin har da iyayen an kashe suna na lillahi ina lillahi ina lillahi a aikin wasu daga falba eto da alama zancen babu ka jefar a an girka a an sa maka a baki ka tofar da kaga abin da dai san zuciya kan haifar ya tunda wasiyar shaidan ce da ya gadar kai ka kaɗai ta kai ta abun ka kanka ka cutar kai da jikin ka ƙarfi lafiyar ka ka ɓatar inna lallahi a a a wani yadda daga kulla a a a wata ta daga kulla inna lillahi inna lillahi a a a aikin wasu ne tuban muzuru bai wuce tuba da sake ba tuban muzuru bai wuce bar aboki ba tuban zuru ba ma'ana ta yi a farga ba tuban muzuru ba fitilar haska zulmi ba tuban zuru sarrari ne ban yi kaja ba tuban mu zoro bari baba uwar kudiya tuban mu zoro shedan ne yayyo manadiya tuban mu zoro in an daina ayo da tuban mu zoro mai laifi ba shi san fadiya tuban mu zoro taki na silar rade radiya daina shan nonon mama na ban sha giya ba mai zan sha eh, eh lokaci yayi Za ka sakata ka wala ka bararraje tsaranka ranka hmm. idan ka ga dama kai ma ka fara zuwa dubai ko turai ko france <laughs> eh an yi kane kane an muku karan tsaye akan dukiyan uba ina yi zafi kaga kafin lokaci ya zo babbar giwa ta faɗi kaga dukiya already tana hannunka ga baki ɗaya sai abin da kaga dama za ka yi da shi ka samu mamanka ta samu antinka ta samu ai kika ci antin gaskiya ne aini yanzu wannan zaman da kika ga ina yi salatin annabi nake ta yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam saboda Allah na gode maka da ni so a ƙulla wa shari ɗannan ilalace sai gashi shar ya koma kanta ɗanta an gan shi da kwalabar kwalabakiya ina ta ina eh, faduwa lokaci yayi musu su kuma a'a basiru na tabbata kai ne bin uwa ne duk abin da na gaya maka ba za ka taba tsallakewa ba dole ne ka samu dunkulallen abu aiwa ajuji ta ma don ji daɗi karki gaya mun abin da wannan matar ta gaya mun, gaya mun gaskiya gaskiya ne al'amin ya bata ada amma yanzu allah ya bayyana da shi sai dai kuma ba shi da cikakkiyar lafiya yanzu haka ma iya ɗaki iya bacci amma idan ya tashi insha allah zan turo mashi hajjabinta dan allah ka da kiyau dare idan al'amin ya mutu gaya na sani gidana ya lalace bayana tawar gaji, babu shakka in mutu in bar al'amin kamar ban mutu ba madan allah ki bayyana min gaskiya ni ma mai tafiya ne alhaji al'amin bai mutu ba nan alhaji

Mu mutanen garin nan ne nan unguwar ko muke zama. Muna ɗaya daga cikin waɗanda ake taimaka a gidan nan da kayan abinci da ɗan kuɗin ce ba ne. Hmm. To wannan bayan Allah mun haɗa shi ne idan na cikin wani hali shi ne yake tambaya ta neman bayani shi ne yace to da Allah na rako shi nan gidan hmm. yana so ya ganki domin a ah, wani ɗan bayani da yake da shi. to shi ne muka zo da shi domin wani abin mamaki muka gani kuma abin ya ɗaure muka hajiya to abin daidai sa ya ce a zo tambaya ce hajiya zan muki, kuma abin da ban mamaki wato magana ce akan shi yaron al'amin a hajiya ki haƙuri saboda ita magana zuwa take tambaya ce zama ki amma ba ta tozartawa ko ta ci mutunci ba ko gaskiya ba shi a gidan nan irin sana'o'in da ake yi na kasuwanci akwai wani kasuwanci da ake yi na haramun ne gaskiya na ce akwai wani kasuwanci da ake a gidan nan na haram ne ƙarya ni dai na san cewa ana kasuwancin ƙaro da kuma duwatsu sai kuma sabon kamfanin da aka buɗe na sukari ne kawai abin da na sani kuma da lahajiya dama abin nake so in ji kenan mm. to hajiya a gaskiya abu ne mai ban mamaki da kuma jimami a ce mutumin da yake kamar wani yaro naku al'amin yadda yake taimakawa al'umma yake yin bautar Allah yake taimakawa ake kuma jin daɗi a ce kuma a wayi gari rana a tsaka hajiya a gan shi a cikin wannan hali da yake ciki abin akwai akwai akwai abin tunani to dama dai dan cikin biyu hajiya au ya zama cewa samu ko kuma ni abu abu mummuna wanda nake zato to amma ala kulli halin ko ma menene ai maganin sa Allah to ni a matsayina na almajiri zan ba da shawarwari kuma zan ba da taimako amma fa a gaskiya hajiya da so ne ga mahaifinsa to kasancewar an ce ba ya ji daɗi na ce to na kake bashi kenan to amma yanzu zan koma gida zan samu takarda da alƙalami zan rubuto ayoyin alkur'ani su za a karanta cikin dare ni kuma ce nima ina nawa ƙoƙarin ya Allah ba ta nasara mun gode malam Allah ya saka da alheri mun gode a muke da godiya ke kuma hasana a riƙe fa kun ji fa abin da ya ce yawwa idan ya kawo takardar nan ku kokari a rinka tashi cikin dare ana addu'o'in nan kun ji ko February aus Säule ya fita eh ya fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un ya fita ina yayi kai jama'a duniya kina bani tsoro wannan wuce irin rayuwa ce Wallahi na fi ki tunanin wannan abu. Na fi ku jin cikin wannan abu. ga mutumin ba waye yayan ka mana to me zan masa aya me za ka yi masa ka da hankali dan waye wuce wasa a da ne yake wana yanzu ni ne wansa ana gargiwa muci nama ana gargiwa kana so mu dawo yar gidan jiya a kai gaba bayan tafiyarsa baya nan ba me yi fa me yi biyo baya gaskiya ne Thank you.

tun da mijina ya cika da kawo shi juje ki zo kina ina an samu matsala al'amin ya warke alhaji kuma a juje ya rasu kina ina ne ki zo an gaya miki yanzu ya saka kaji ga alhaji din ya zo yanzu ki tawo yanzu ina jiran ki iya dan muna gida to sai kin zo sai kin zo To ni waya basiru kwa lafiya? Ta katse shiru. Basiru bai zo gida ba har su. Salamu alaikum. Wane ne? Hajiya. Dama zuwa ne in sanar muku Basiru ya rasu tun jiya da daddare. A ina? Hajiya a night club. Ina ne night club? ce gidan giya. Gidan da mata su je? Gaba ɗaya. La ilaha illallah Muhammad

yarinya zan miki sharri ne ni ne wannan dan gadin nake nema a bani ko ka kai a kinga kinga a tsaya eh ita ba duk bala'in da ka shiga gata nan ita ta janyo saboda an duk ni masifa da ka gani cikin gidan nan gata nan ita ce ta haddasa shi kuma ga masifar ta nan ta fara bibiyar ta tun yanzu dama abin da ka shuka shi zaka girma kai barka ka ga ka sabak in nafto to ba daga wani na fito ba

salo tafiyar da ba abu makoma sai in rako kudin wahala na zaba sha kwalba sai abai gwamnati sai ayi kwanje sai ayi coge yadda ake salo tafiyar da ba abu makoma sai a riko hakin jama'a a zuba shi a kwalba sai ta bi na sai ta bi wancan babu mutunci yadda ta dawo salo tafiyar